A daren jiya ne babban Antoni kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Haruna Isa Dideri ya fitar da wasu shafuka na kundin daftarin shari'ar wadda ke nuna gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ne nasara a shari'ar da kotun ɗaukaka ƙarar ta yanke a Juma'a da ta gabata sabanin yadda ta ayyana Nasir Yusuf Gauna na jam'iyyar APC a matsayin wanda kotun ta jaddada nasarar da ya samu a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta Kano. Al'amarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin al'ummar Kano musamman 'yan siyasa da masana kimiyyar siyasar da na demokaradiyya da kuma lauyoyi. Abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a ƙware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya. Masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma. ma'ana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga kunci kenan wanda an ba alkali dama ya dawo kotu ta gyara wannan akan kanta to amma kuma abin takaici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a jihar jigawa shi ma barista ibrahim cedi da ke zaman sakataren kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano ya tofa albarkacin bakinsa to abin lura da shi anan ne, idan muka karanta gaba ɗaya jajimen ga wanda ya karanta shi gaba ɗaya ka ga cewa gaba ɗaya nasarar da take cikin jajimen ɗin gaba ɗaya ka ga nasara ce ta su jam'iyyar apc to idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani bayan haka kuma alkalan kotunan nan guda uku ne dukkaninsu sun yi nasu separate hukunce-hukuncen ko kuma mu ce contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan afil din na jam'iyyar nnpp to a tsari na doka ba za a ce an kora afil din mutum kuma an zo an bashi nasara ba a nan abin duba al'akari da shi a nan shine jam'iyyar nnpp ya kamata ta ya ta yi afil duk da wannan abu da ya fito kasancewar idan lokacin afil ta ya kure ba ta yi ba kuma su 'yan jam'iyyar apc suka nemi a rantsar musu da dan takararsu na gwamna to fa ne wanda zai iya jinyo a rantsar da shi Sun kuwa masu nazari a kan kimiyyar siyasa da kuma lamuran demokradiyya na ganin al'amarin ya ɗumama yanayin siyasa a najeriya a 'yan kwanakin nan baya ga ɗumama yanayin siyasar ta jihar kano lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita a kotun koli ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya tun bayan da aka fitar da shi hukuncin to ake ganin wato siyasar kano din kusan ta sake dawo da dumin da ta dauka a baya. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi kenan malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da dai mahukunta a kotun ɗaukar kara ta Abuja da ta yanke wancan hukunci ba su fito sun tabbatar da hancin waccan takarda da ke ba da nasara ga gwamna Abba Kabiru Yusuf ba ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.